الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو رانا بقي ديلي دفار أزم رمضان مي درجة شكرا تدمو دريه دود أربعين دأكو أشيقب لتفسير مو غير مرقد الصحابة a wannan unguwa tamu za mu je ga ayata hamsin da takwas ne haka ne? kafin haka amma akwai tambayoyi waɗanda muna fata kasu ce uku bismillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ya الله وبركاته يا شيخ الله Ba نابا yi يسمى cewa. menene hukuncin azuminsa don ya yi buroki ko ya ci asuwaki ko kuma ya rike su sai ya dinga jini ko kuma wani lokaci jini daga hancinsa na hukuncin azuminsa to shi azumi suka ce abin da ke bata shi ai wanda ya shiga ne ba wanda ya fito ba ne ɗai kenan na biyu bayanin ka ya nuna wannan mutumin yana da larura ta rashin lafiya kenan domin mutum ya yi broshi kuma jini ya fito to la'alla ba na da matsala ke yana fama kila da bubu wani ciwo su bubu misali wannan ba zai bata maka azumi ba saboda uzuri ne larura ne sai ka samu masana kwan likitoci a nemi magani kila ka sami ko abin da yake abin kurkura baki wato mouth wash ko rinsing Allah ya baka lafiya amma dangane da hukuncin azumin ka wannan azumin ka baci ba saboda jinin da ya fito sai ka furzar ne haka kuma dangane da jini da ke fitowa daga hanci wannan shi ake cewa ta haɓo ko haɓo daga hanci a hausa dai haɓo ba daga baki ba ne saboda ka haɓo shi ma baya ba tunda yani abu ne da ke fitowa kuma da ya fito za ka yi ƙoƙari ka ga ka gusar da shi Allah ya kare mu da lafiya da lafiya na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam menene hukuncin mutumin da yake azumi da rana da cikin swimming pool da kwanta shiru a cikin ruwa idan mutum yana azumi saboda yanayin zafi kunga ah, jiya da an yi zafi a kano har yanzu din ma ma'aiki da wani ke cewa ma'auni ko ya kai ko 37 ne ko wani ne to kaga subhanallah sai ga har zan ma ka wata mara. to da haka irin wannan shari'a ba ta haramta maka zuwa kaɗan je ka ji sanyi a inda za ka ji sanyi ba sai dai irin wannan a mai da hankali kuma misali za ka je ka iya buɗe ruwa a shawa ko ba haka ba ko ka shiga jakuza ko jakuzi a ke cewa ne saboda samun sanyi ko ka je wani wuri mai ɗan sanyi malemanta malemanta lemalema misali don ɗan samun sanyi sai dai abinda nake cewa a kiyayi abinda zai kai ga kuma ruwa ya wuce maka inda ba shi kake tsammani ba sai a yi kafa kafa Allah ya kiyaye tsare in baya ta gaba salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya tsara lafiya iya. Tun baya yake cewa mara wani lokaci akan yi haɗari a mota masarar hmm. da motar tana ɗauke da musulmi da wata ba musulmi ba sai kuma haɗarin mai muni jini da musamman yadda ba za a iya tantance musulmi ba to ina hukuncin musulmi a wannan yanayin to idan aka yi haɗari Allah ya kiyaye kuma kafin kaiwa ga amsa tambayar hanya dai ana amfani da ita kullum ko dai a kafa ko a kan keke ko babur ko mota to musamman ma mota mai cin dogon zango to dole mu dinga kiyaye na dubban hanya a tuki da farko kana bukatar haƙuri kana bukatar ka rage wato hanzari na kana son ka kai wuri kaza a lokaci kaza ka gani sannan kuma mu nisanci da kyan mota ai mota ce sabuwa bari na gara ta gwada gudunta akwai wani akwai kuma ƙuruciya kuruciya ce kawai take garawa bari na gudu iya gudu waɗannan abubuwa guda hudu sukan taimaka ma haɗari yau kana ko kuma tunanin gasa ne yaya mota ta a gani na ta fi ta kyau ya zo ya wuce ni sai shaɗin kuma ya shi zafi misali to wannan kenan a ɗaya ɓangaren kuma akwai rashin kyawun hanya akwai kana tafiya baka an kara wasu ga wawa cikin rami wannan kuma nauyi ne na masu mulki a ce rawukan mutane abinda bai gagara a magance shi ba a bar hanya shekaru aru ru'ahu kuma sai ka ɗauke duk lokacin kasafin kuɗi sai ake da kai hanyar nan an sa cikin bajet sai ka rasa inda kuɗin ke zuwa to ku ji tsoron Allah na umar yana cewa wallahi inda wata dabba a iraq za ta kauce daga hanya ta fada rami ta halaka ina jin tsoro kada allah ya damtse ni ina madina ya ce dalle ba ka gyara hanya ba ya umar ka duba kuma kullum mun sha faɗa kafin na jin amsa tambayar abubuwa guda takwas idan babu su to ba gwamnati ake bi ba wani abu ne daban tsaro abinci ilimi nagartacce aikin yi ga 'yan ƙasa harkar abinci kiwon lafiya nau kenan sannan ruwa nagartacce ba ruwa kuma ya zamanto kamar kwata ba ana ba mutane ba kamar kwata wanda su masu mulki ba sa shan wannan ruwa amma sai abin da wa al'umma wannan ruwan kuma bini bini a ce a zo a biya wannan zalunci ne bayan halatta in dai za ka ruwa wanda yake ba a tace ba a gyara shi ba kana son a sha sannan kuma je asibiti ana neman magani ko mun san akwai wata baro diseases cututtukan tuwa ake daukar su sannan kuma jama'a su kuma su biya kudin ruwan a lokaci guda dan bayan halatta ma aiki baka biya ba amma laifi ne ba dai dai bane kuma abin kunya ne a ce ruwa ana ba mata kamar kwata sai ka bari tukun ya dan kwanta sannan ka sha musamman kuma a wata ramada nake cewa ta ruwa ku ci gaba da lissafi sannan kuma da wutar lantarki wannan muhimmi ne tun da zamani Allah da ikonsa ya kaddara wutan nan kusan ita ce jigon komai a yanzu a gyara harkar wuta a matakan nan guda ku GTD GTD Generation Transmission Distribution ina ake fama wutan ta hanyar samal ko ta hanyar hydro da muke da shi misali a kayan ji a gyara injuna din ya zamanto ana samun generation wato taulidi samarwa na gaskace sannan kuma transmission aikawa da wutar sannan da yake inda ake zurfura su shine gtv matakai guda uku ko ina ne ma matsala take nauyin ku da Allah ba ku mulki a duba wannan domin jama'a ce ake mulkar su kuma da bazan jama'a ake rawa saboda ka dole a samar da wannan ya kyau ya gyaru sannan na gaba kuma bayan na ce da ku ruwa na ce mai hanya a gyara hanya hanya akwai hukuma da suke kwari tana faci-facin hanya to ya kamata a gyara hanyoyin mu da yawa sun sha klinik a rayuka da yawa daga nan zuwa wudil daga nan zuwa kalaka daga nan zuwa allah ka ɗai san abin da ake fama da shi bal miya goma maɓallata yan fashi da makami wannan rashin kyan hanyar shi ne makami ga yasu nan suke daɗa mutum duk gudun ka sai ka tsaya to ya kamata abin nan guda takwas <clears throat> abin nan da ake cewa roman demokrafiya ko to in babu su to babu romo ko kuma ya ta akwai kudin yi to romo yana aljuma suke to kuma allah ta'ala zai yi sabi akan wannan abubuwa na shigo da wannan ne kafin amsa tambayar sai aka wayi gari aka yi haɗari haɗari kuma kafin da ci gaba da har yau haɗarin nan akwai wanda ya san motar shi ba birki a shi ya san ya kuma tawakaltu Allah haka ake tawakkali shi dogara ga Allah sai tafi mota ba birki to irin wannan in ya buge mutum ya mutu za a kashe shi don ya kashe da yawa sukan mana waya ga fata mala wallahi ina tafiya sai na buge mota zan yi azumi na kan ce ba magana azumi ne tukun ba sai mun kalli yanayin tutsun kai ka san motar ka babu taya ta kafe kamar bayan kwalba amma kace ba komai ka kunzuma mota motar ka tana da speedometer wato malejin gudu 240 da kana tafiya 220 ina zaka ka buge mutane sannan ka ce kaddara la eh akwai kaddara akwai kaddara Allah kan misali amma wanda duk komai da ake bukata a su yana tafiya a ke hadari ya zo irin abin nan da kauyawa ka yi kana tafiya sosai su gito maka nan ne ke magana mutum ya azumi to sai mu dawo kan tambayar motar nan ta yi hadari yawa a mutu da musulmi da suke mutu sun mutu kuma abin yi muni jina-jina mata-mata duk an tu can da ba ta bambanci ga gawar musulmi da ta kafi ya za a yi eh to anan kafin a kai da sallah <clears throat> zai yiwu a su alamomi da za ka mata abin la'alla a shi za ka zai ganin za shiga mota ko jirgi ake ba da wato bayani akan waye kai adireshin da sunanka da kaza kaza ba ana yi ba ko mutum ka sauka sai sun baka takarda ka ba da ka ciki bani game da kai ko da ta Allah ka kasance ko ba ba to zaka in an iya bincike dan a tantance waɗanda suka mutu dangi suka samu labari suka garzaya wurin to kila akwai alamar da za a gane ka ko ta halitta taka a jikinka dangi da sun sani kar a yi gaggawa tukun kila akwai abin da kake sanye da shi kullum an gane ah ai wani ne wani an gane ko sa'ad ibn rabi da ya mutu a madina lokacin jihadi ai ai ta gane ta ce ai sa'ad na gane shi daga yatsar shi zama da manzo to gaskiya sai an yi kokari cikin kila a je mutuwa da inda ake ake wasu ai iya bincike idan duk abin ya gagar malam sun kone ne abin da suke kira beyond recognition ba ma zagara mutum to anan yin da za a yi ku sallaci gawar da niyyar kai mutum ne kake da sallah ya ka iya akwai lokacin da masu ce idan mutum ya mutu gawar an kasa gane mace ko namiji to kai in ka zo sallah sai kai niyyar kana yi wa ainihin mace ce sallah kun san dalili suka ce domin rai ai mace ce rai dan Allah ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wannan ha ha lamir mace ce kuma yace kullu nafsin za'iqatu bai ce za'iqu ba to suggest mace ce wani misali saboda in an rasa fata domin in ta kawo gawa aka shinta da gaban liman a ina ya kamata liman ya tsaya a daidai ina in na? mijin na tambayar na daidai kai daidai kai in mijin ne daidai kan fada za ta tsaya in mace ce kuma a tsaki nan ka gane jinsin ka gane jinsin mijin sunan magana ake ta kwata-kwata gaba an kasa ganewa wuta ta cin yasu a ubin da ba irin wannan yanayi ka ɗauka mace kawai da dalili saboda rai a asali mace ce a rahoto amma in dai mun gane ga jinsi to sai ka rika idan ba ka yi kamata a yi a wannan matsala tambaya ta gaba a guje sun ƙare ku halas sai mu je ga aya ta gaba sai dai kafin aya ta gaba mu koma aya ta hamsin da shida ko kafin ka karanta إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما jiya cikin yan uwa masu girma wani tsokace ce mala ayar nan aiko suna da alaka da ma'ana ma'ana wani bincike na kimiyya wanda a kimiyyance a yanzu ne ma aka gano cewa ashe wato zafi da ake samu a jiki akan fata ne ba wai a sauka ba ne to masana ilimin human anatomy ba su magana haka ba su kwanan nan ciko da yawa marubuta irin su misali professor abdul abdulmajid zindani na jami'ar al'iman da ke yaman ya magana kan wannan tun mun karanta maganarsa haka masu bincike irin su dr zakir abdulkarim na yi fitashin ɗan indiyan nan allah ƙara masu kare ya kare daga shirin gwamnatin indiya ta bjp zuwa shirin da sauransu ya lacca da daɗewa a na jin chicago a america da daɗewa da shi da wani shi dr campbell a akan kuranan sanji ya fito da su umar da ke nuna cewa ita wannan aya allah na ce waɗanda suka kasance za mu ƙona su a wuta kun gane ku kuma kullum ma nazarbin duk lokacin da fatar su na bijjar ku duba Allah bai ce luhumuhum naman su ba sai ce fatar su duk lokacin da fatar ta yi lugu-lugu ta nuna ta cuta ta zama rafin an gane ko to sai mu canza musu wata fata sai ce dan su jira raɗaɗi sai suka ce to wannan shi ke nuna mana a shi raɗaɗi a fatar duk wani masanin ciwon fata dermatologist ya san da wannan magana so ina karanta maganar zindani jiya nake ah bari sake koma kan wannan magana sai dogon bayani ce, kwarai kuwa ai idan ka soka allura fata ce ke jin raɗaɗi ana wuce unguwar fata zuwa ga tsoka raɗaɗin ya ikon Allah shi yasa idan aka zurkuma allura a fata kukan yaro fata ce ke cewa wani abu ya zo mara daɗi saboda fata ita ke ɗauke da abin da suke cewa receptor ko kuma sensor ana abin da ke jin wani abu ya shigo to yaya ba su gane wannan ba ƙur'ani tuntuni ya yi gaba ya riga sun lafi sun gane ma nan magana tuntuni ƙur'ani ya faɗa shi yasa da su bukai ya yi magana ya littafi mai suna ƙur'ani da kimiyya yace babu littafin da kimiyya ke tare da shi ta fuskar ilimi sai qur'ani haka fitaccen professor na ainihin ilimin embryology ɗan ƙasar wato a canada sunan shi ne kwanta mini keith moore fadalla professor keith moore ya musulunta saboda aya hudu a farko farkon suratu al su ma halakar ta alakatar ya ƙi mamaki ce to ai wannan shi muke kira wato ainihin study embryology wato ɗan talibin buwan da ke samu ɗaukar yaya annabin musulunci ya san wannan bayan da jini university ba irin nawon misali to ai allama ko shadidul kowa ne ko ba ka ba shi ne malamin malamai malami ba da jami'a irin taku ba shi jami'ar Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gare ku irin sunanan da yawa daga ciki akwai cewa wani abu da ke kira protoplasm shine jigon rayuwa a cikin duk abu mai rai amma kuma ruwa kashi saba'in cikin ɗarin protoplasm ruwa ne Allah ya ce waje alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minu daga ruwa muke kome rai kasunan da yawa wal arda ba'da zalika haha ƙasa Allah ya moka ɗata kuma daga baya suka fahimci ashe ainihin ƙasa is spherical ba wai ainihin round ma'ana ba da'ira ba ce amma kaɗa take ƙwar'ani ya riga ya wuce su ya faɗa tuntun ga gaskiyar nan take ku zo ku karɓi gaskiyar kafin dare ya yi sai dai ta bakin shi zakirin yake cewa ƙwar'ani is not the book of science sunan shi ba littafin kimiyya ba sunan shi the book of science s-i-g-n sign aya littafin aya ne ba littafin sign s c e i s ba shi ba shi bane misali amma duk abin da kake ji da shi <clears throat> za ka samu shi sa likita mai ilimi ga shi da ƙor'ani ga kuma ilimin likimiyya wanne ya fi kowa morewan ilimin boko saboda Allah ya tara masa goma da goma kuma kuskure ne ka yi ƙoƙarin fahimtar ƙor'ani daga abin da science yin la ability science ta gano shi daga yadda kur'ani ya nusa domin shi ne ainihin muhimmi. shi ne gagar bado tura ka saboda muhimmancin wannan bayani kuka dan koma don ku ƙara sani cewa eh lallai wato jin zafi a jikin fata domin ga shi cewa idan fata ta lalace za mu canza mu sace ne wata fata bai ce wata tsokar ba jalla jalaluhu sadaqa Allah iqra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعبكم به إن الله كان سميعا بصيرا وما يتشي آية من لمبا أربعين أفوا خمسين دتكسكو أتكين سورة النساء Allah ya faɗa jalla jalaluhu buwaye gagara misali inna Allah ya amurkum Allah yana umartanku ku an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum banas taku bil ard Allah yana ba ku umarni wato kuma yadda amanoni zuwa ga masu ita ko masu shi amanoni wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl in za ku yi hukunci shari'a tsakanin mutane to ku yi da adalci inna Allah ni'imma ya iri kumbi kai ma dalla da irin wannan wa'azi da Allah ya ke mu shi ne ni'imma ke inna Allah kana an basira tabbas Allah ya tabbata mai ji ne mai gani ne to wannan aya akwai dalilin da ya sa aya ta sauko lokacin da aka je aka ci maka da yaki ya jama'a an tambaye ku a wace shekara ne aka yi fatawa makka matambe dole mu ringa sanin tarihin a wace shekara ne aka yi conquest of makka cin makka da yaki wace shekara ya jama'a na malam shekara ta ta bakwai a'a na'am shekara ta goma a'a albarka ta tara a'a fa'ida ma dole ku ce takwas inda duk kofa an toshe ba ku da zafi illa ku ce takwas shekara ta ta ne kun gane ko aka ji aka wa maka to da aka ci maka da yaƙi kafaran maka suka sallama wanda ba sa sai Allah to sai aka karbi mabudin ka'aba a hannun wani mutum a lokacin da musulun musulunta sunan shi Usman ibn Abi Talha gashi ne sunan musulmi na wai musulunta ba lokaci Usman ibn Abi Talha aka karbi kidin ka'aba domin a lokacin yani kafiran Makka akwai masu rifada akwai masu hijaba akwai masu kaza kaza kaza akwai masu liwa wanda in aka fita yaki akwai wanda ake kira shine kamar flag bearer shine liwa shi ke dauke da tutar akwai rifada wanda aikinsa ne ba da abinci akwai tiqaya ba da ruwa wannan shine ma dalilin ranar tarwiyya in ka san tarwiyya aikin hajji duk ranar takwas ga watan zulhijja musulmi mukan yi mu bar maka ko ba ka ba a tafi mina tarwiyya ke ran da akan ba wato alhazai ruwan sha tarwiyya to akwai wanda aikin sa ne department ne a lokacin a maka suna ma jahili suna akwai ijaba wanda aikin sa ne kawai mai kula da defense akwai mai kula kuma da ainihin ka'aba amin ta yake to shi usman ibn abi talhata shi ke da mabudin ka'aba aka sabi to sai Allah ta'ala ce Allah yana umartan ku waɗanda ke da amanoni a hannu aka danka mutu ko da kun samu galaba to shi kenan kuma da kidin amin wannan abin ya burge usman ibn abi talha a kai na Allah saukar da aya ai ba shi da tuta illa ya musulunta kun gane ko wannan shi ke nuna wa kyakkyawar mu'amala karkace don mutum yana kafiri kuma ka zalunce shi a'a sai zama alhakin zaluncin ma ya ta a ce kai musulmi ne duk zaluncin ai babu kyau amma shi wani nan shi ba ma dan addinin ba ne bayan ka zalunce shi kuma kana ba da mummunan sako gare shi shakko musulunci ma ka yi amince da wani kun gane ko saurata Allah ya ce Allah yana umartanku an tu'addul amanati ila ahliha kuma yadda amanoni zuwa ga mazuwa su amanonin misali aka mai ki ga Usman ibn Abi Talha wa idha hakamtum bainan nas in kuka tashi yin hukunci tsakanin mutane mutane gaba ku yi hukunci da adalci sayyidina umar a cikin tarihinsa Allah ya kara masa yadda ya taba cinikin taguwa a hannun wani mutum kun gane ko umar ne sai taguwa ya ba da kudi to kamar ko bayan kwana biyu ne sai taguwa ta gamu da matsala sai je gumu ce kai ban fa yadda ba dauki taguwar ka ba ni kudi na ce sarki musulmi ma ban yadda ba أخي جاء جاء كما يفهم تركي المسلمين سيكتو واكيك يسيد مالك علي سيكي شريح وانا بتتشن تابعيني سنة شريح ونقاضي يا أشعر وجن كمن تعادل في الشريعة كما بارونش لقوة أتكاو بكارا أذكرا شريح شريح يا أمير المؤمنين yaya a wani yanayi ka karɓi wannan taguwa yace salin alif kaji sayan gaskiya biyan gaskiya salin alin yace to sarki musulmi mai damata ita salin alin kai ma ka karbi kudin ka salin Allahu akbar wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adli yau dan Allah kana da wannan a cikin tsarin shari'a ma ba mu ce babu ba amma abin ne da wahala gurguwa da auren nesa da wahala har ta kai mutum yana iya sayan adalci ya sai justice a yau ya ba da kuɗi ya murɗe a ga alƙali kuma shi ke labarai na zuwa mana sai ka iske jarirai ko kuma yara masu gado sai a murɗe gadon saboda an ga wanda za a gani in ya kawo da tsoron Allah gefe a murɗewa mace mai tumuni irin na zakka ba zakka ba zance na gado ko ba ka ba mace za ka ci nawa tumuni ɗaya cikin takwas miji ya mutu misali nake ba ku miji ya mutu ya bar naira miliyan tamanin ka ɗauka hmm? kuma yana da ɗa da ita ko da wata matar ba ita ba jama'a menene rabonta anan na? nau za a bata idan ka kasa naira miliyan tamanin gida takwas ba goma nan shi ne rabanta in ku babu haihuwa sai ka bata nawa za ka bata ainihin miliyan ashirin ne ƙwarai kuwa saboda menene ainihin wato one four of 80 20 abinda za ka bata kira in babu ɗa amanin wannan ba ku misali to in aka ba ta ko tumuni sai ka iske ana samu alƙalaji to kafin ki samu tumunin ki nawa za ki bari to mu ce muna sama zauna lafiya shari'ar musulunci ba magana cin hanci sam alƙali in ya ci hanci to a tsige shi a raba shi saboda tushen adalci da Allah ce wa'iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'ma ma idukum bi inna Allah kana sami'an basira ma dalla da irin wannan wa'azi da Allah ke muku to yau kamar da na sha faɗa a Najeriya ba ma cin hanci ba mai hancin cinye shi ake yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim في الله يفقى آية كبرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك, ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسك إيماني عبد الله بن مسعود من شاف يكن أنت إذن كجي ألا ياتي يا أيها الذين آمنوا فإن ربك وخالقك ومالكك يناديك ولا يناديك إلا ليئذك فاستعذ ليأمرك فأتمر أو لينهاك فانتهي إما هذا وإما هذا Allah in yace ya ku masu imani yace to fa'ir lahu qudnaka ka ara mai kunninka domin yana kiranka ne ko dai ya umarce ka to umartu din ko ya ka Allah ce ya waɗanda suka yi imani kuma nan Allah yana kiran mu ne da mafi darajar suna gaba A Allah ya san ƙabilu mu da ciyayewar Hausa ko yayewar Fallata ko Alkanuri ko Ibla duk a ji wannan gefe sannan an yi ku kabilu da ƙasa-ƙasa kawai lita arabu don fasan juna ne ba don alfahari shi yasa ce wala ta mutunna illa wa antum muslimun bai ce wala ta mutunna illa wa antum hausawiyun ko arab la wannan ba shi da wata kima a goma ubangiji sunan sai Allah ya kira mu da mafi tsadan suna ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi imani kai ka ce mene mun ce na'am labbaika ya rabbana wa sa'adai kaddara ka mu sai Allah ya ce kuma ku lura da ya ce ya ladina amanu mu ake nufi ko sahabai ake yi. ah ka duba ya ayyuhan na amanu ya wanda suka yi imani sahabai ake nufi waɗanda su ne ayar ta sauko a kansu su ake nufi kadai specifically oh. to shi kenan mu zama raba da nufin wato mun ci albarka shi ne ma'abota ilimi ke ta, humul ma'aniyun asalatun min haithul asala humul ma'aniyun saboda humul mukhatabuna bil asala su ne asalin waɗanda ake kira ah, to kai kana wurin ne lokacin ai ba ka wurin ai to ma saboda albarkacin kayi imani sai Allah ya tashe mu ladar guda ɗaya Allahu akbar shi yasa allazina kafaru na jiya wanda ya kafirci suna tare Allah ya kiyaye ya yasa kullum ka kasance cikin kwambata alkhairi ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani saboda ka mu sani wannan sahabbai ake ne kafin wani ko ba a ce da kai komai ba wannan ya ishe ka kasan darajar sahabban annabi muhammad da darajarsu da matsayinsu da falalarsu da ɗagawar matsayinsu wanda mun sha faɗa jelar raƙumi ta yi nesa da ƙasa ba wanda ke kasa gane wannan sai wanda shaɗan ya wanke masa hannu a ka zuciya ta zama baƙaƙirin da rashin imani da da'awar musulunci wanda yake ɗan jam Allah ka tsara imanin ya ku waɗanda suka yi imani a Allah wa a rasul ku bi Allah ku bi manzo kun ga sai ce wa tsi'un rasul الرسول bil alif. wallah ma'ana ku bi Allah da manzo kuka ce da manzan nan tun da mu'arraf ko ba haka ba ku bi Allah ku bi manzo wani manzo ake nufi anan annabi Muhammad manzo ne na Allah manzo ga dukkanin halitta dan yace ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhiran walakinna akthara al-mu'minin a cikin suratul sabri ba mu aiko ka mafaci ga dukkanin halitta a cikin saba aya 28 kuma ya ke cewa kul ya ayyuhan nas inni rasul alaikum jami'a ni manzon Allah ne gare ku gaba daya a cikin suratul a'raf kenan manzancin manzon Allah wato gagaraba daure ba shi da iyaka ba shi da gefe an hake shi ga dukkanin duniya ba wanda ke da wani dalili na kin imani da manzon Allah da zai tsira don saƙon ya kai to shi ne malamai suke ta wata matsala suka ce shi kafin zuka dara in akwai wani yanki a duniyar allah nan da ba su taɓa jin labarin manzan allah hmm? yaya kuma zai yi zai yi a duniyar nan zamanin duniya ta zama a tafin hannu zamanin sadarwa karfi ce ba zai yiwu ba da wahala dai da wahala gurguwa da auren to amma dai mutanen da suke zaune a kan zote a yankin amazon a kungurin da mutanen orang athlete da wanda suke dazuzzukan ainihin eskimo su gamsu ɗan dugur-dugur misali halittunsu subhanallah da waɗanda kwata-kwata ba sa ganin haske rana awa 24 hmm? ka dinkin saberiya misali ka ga malam da halittar Allah fa da yawa sama abinda suke cewa inda za a kaddara ma akwai jama'a da ba su taɓa jin labarin mutum Allah ba to ya lamarin su muka ce lamarin suna ga Allah kawai karfe shi shigi amma da wahala ka ce ba a san annabi ya bayyana da wahala saboda allah da ke nufin a tsira sai da ya da safon da kan shi jalla jalla ko ba ka ba to zaka allah ta'ala ce ku bi allah ku bi manzan shi kuma ma'anan manzan allah ne shi shi ne a yi masa a cikin abin da ya umarni a gaskata shi kan duk abin da ya faɗa in ya tabbata ya faɗa kun gane ko mm. sannan kuma sannan kuma a hannu Gabar duk abin da ya hana to ku bi Allah da manzo sannan wa ulil amri minkum da jagorori cikin ku ma abota tafsiri sun ce ulil amri ana nufin shugabanni ne su ba suka kace malamai ake nufi don su ne jagorori da suke kulla mana alaka tsakanin duniyar mu da kuma lafiyar mu domin sun ke wakiltar kujerar annabi muhammadu shi su suka fi cancanta su kasance suna da kamun kai da natsuwa da kaffa kaffa saboda kasu farar da mutunci da sabon addini abu ne mai sauki wani mutum laka-laka in yi abin ya ba mai damuwa da shi malin in yi makaruyi sai zama haram ba sai su mai da hankali wasu ka ce a ana nufin dai shugabanni ne duk a tafi a duk ɗaya ne saboda haka a shari'ar musulunci ulul amri shugabanni da malamai shugabanni da Allah ba su mulki mu a kasar mu ta fuskar sarauta wanda muke da ita shehu dan fodi wa Allah ya rahmshe shi lokacin da aka kammala jihadi a 1815 kasashen nan da aka ba da tuta har da kano an aiko malam suleiman misau an tura ainihin wato bani muhta ko ba haka ba da sauransu misali to duk sun tafi da shari'ar su har kasar yoruba misali idan ka je malam abdulhalim suna cewa malam alimi in ka jefa da sarki ilu haka suka rubuta alimi ai halim ne abdulhalim a rantun nufai malam bendo yakubu bauchi ko haka ba waɗannan su ne ulul amur a wannan lokaci domin suna bin dokokin allah ya ce annabi ya ce to sai aka sami fafatta juyarta a yau juyin yar masu ba wannan tsarin ake bi a yau ba ta fuskar mulki kuma khalifa ake da shi sai demokuraɗiyya ta zo ta canza mana duk abin da muke kai babu khalifancin tsarin mulkin namu na sarakuna kan addini baturan mulkin mallaka dan hasa da dan bakin ciki ya canza ya aje shi ne kuma muka bi su muka zama bi ta zaizai sai abin da aka yi da to aka so ya ulul har yanzu da kuke zaba sun ulul amma idan suna kan hanyar Allah azza wa jalla ba wai don shi ne abin da muke so yi ba bisa larura <clears throat> ina fata an gane ko da haka waɗanda suka jibinci lamarin ku a bisa tsarin musulunci na farko wanda shi ne mu abin da muke izina da shi ko wanda larura yau da gobe ta ƙaƙa ba mana an gane kuma sun yi yadda da bin Allah don hali don ku yi musu ɗa'a in ba saƙon Allah suka yi ba ku bi Allah ku bi manzanni ku bi manzo sannan waɗanda ke da a da a'a a kan to in kuwa haka ne malamanka suna kan sahun gaba in suka ce da ku Allah ya ce annabi ya ce sai mu ce ku ne kan gaba da ya kamata ku fara aiwatarwa saboda babu shi yasa a tsari na karantarwa ta musulunci ba ka la'antar shugaba ko kai masa baka ma na faɗa wannan jiya ko kai masa jafa'ila yi mai nasiha yi masa addu'a ka dinga cewa Allah ka jibinta mana shugabanni na gari ba ka huta ba Allah karka ba mu shugabanni azzalimi ai ka tsara aiki ka bar mu Allah aiki ka sannan kai ma karka zama azzalimi karka zama mugun to idan ka lona wannan ake mulka a yau abubuwa da dama na ba daidai ba mu ke yi da fata an gane ko saboda ka Allah ce ku bi Allah ku manzo da kuma abota umarni cikin ku fa in tanaza'atum fi shay'in <clears throat> idan kuka yi ja'in ja'in cikin kowane abu kai ka ce ba ni na ce kaza shi ma ce aka dinga jayayya to farujuhu ila Allah wa rasul kuma yarda neman mafita zuwa ga Allah da manzo ila Allah ila kitabillah ila rasul ila ahadith rasul ko ba kuma yadda magana zuwa ga Allah ta yaya mu je zuwa ga littafin Allah yanzu ka dauke misali mace ce mutum ya aure ta kafin ta tare sai ce mata wance sai ita matar kai ta ce wane ya halatta fuka aure 'ya ta in kana ta ce kai ta ce kwarai kuwa ta ce a ba gaskiya ta ce haka ta ce ya halatta an daura mana aure ba mu tare ba da kai ta ya halatta ka aure 'ya ta ce ka ne ban taɓa jin wannan karatun ba sai rigima ta kaure to wannan ja in ja kenan aka yi to inda za mu mai da abin zuwa ga littafin Allah in tambaye ku wake da gaskiya wake da gaskiya ku ba ni aya ai misali ne ai farudduhu ila Allah wa rasul na ba ku misali inda aka sami dragon ita ta ce tun da aka daura mana aure ba mu tare ba tukur ba mu saki labule ba tukur tsakanin hmm? ya halatta ƴata ka aure ta nina kwa ce ke ban taba ji ba ta ce haka ne ce ba haka ba ne wanke da gaskiya kun ce ita ce nima na yadda ita ke da gaskiya amma ku kawo dalili ku kawo sunadarin gaskiyar ba'i bin kumullati fi zujuri kun min nisa'i kumullati da khaltun bihin na fa'illar ke kono da khaltun bihin na falajuna a alai shi kenan kankan Allah ya ce cikin matayen da suka haramta ku aure su da yarinya shamiya ka san shamiya ka auri yari ka auri mace ta taho da yarka ba yarka ba ce ana kiranta agola kuma ana kiranta shamiya a gidanka agola ka ce saboda yar matarka ce ba kai bane ubanta to an ɗaura maka aure da uwar kuna jina kafin uwar ta tare a wani kwazazzabo a wani tudu da gangare ta fi sai ɗauki ruwa ki kai banki. shi kuma tana kawo ruwan da ya gante ce Allahu akbar Allah sarkin halitta sarkin halitta? to wai tsayar da sai zai zai gida ko? sai ya ce da uwar wance yarki ka Allah ya zuba halitta wuri yace ne kake ne sai ita nake su kafin kuma ta tsare kuma ya halatta ya halatta amma zai ah, yi a zama da kyau Allah ta'ala ya halatta wasu sani ba haramun bane ina ba ku misalin inda aka samu turka ta, to ga mafitan kuma aina ba ku misalin ita kowace ma ta faɗa ta misali to na taba gaya ma wasu mata suka ce amma malam kuma rigima za a yi ko amma ya halatta ya auri wannan yarinya muddin bai kwanta da uwar ba ba ka Allah ce ba amma ban da aka san haka in aka ɗaura mai aure da ƴar kai tsaye uwar ta haramta ba sai an samu kunci aure me hikimar shigo da wani hikimar shi ne ai fa na tana za ai jan ja aka yi ashe mata tafi gaskiya wannan misali ne cikin misalai masu yawa da za ku isa mu a cikin rayuwa saraka idan kuka yi ja'ija cikin wani abu ku mai da shi zuwa ga Allah da manzansa manzo ya mana hukunci mai Allah ta'ala ya ce misali an taɓa ce da annabi sallallahu ko za ka aure yar hamza sai na hamza kun san alaƙar sai na hamdu da manzan Allah? me alaƙa? babban shi sannan bai ce a a kaga a asali ya halittar aure sai ce amma da ni da hamza an shayar da mu nono tare kawai batu saboda haka yanda yar uwar shan nono ta haramta ta fuskar jini to haka shi ma'ana ba wuri tsakaninmu shi yasa adadin matan da suka haramta a wura ai su goma sha takwas ƙur'ani ya ambaci sha biyar sunna ta ambaci uku sha biyar da uku nawa ke gare ta araftun da haka yi ani annabi sallallahu alaihi Allah ta'ala ce wani rujuwa ga Allah da manzansa in kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira zalika khairun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 وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا آية 60 kenan daidai da an-nisa wa iyyakum Allah na cewa alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuridun an yatahakamu ila taghut Allah ce kalli waɗanda ke da'awar cewa sun yi imani da kai ya rasulullah munafikai ke malamai suka ji taso ku akan munafikai ne shari'a ta taso a Madina tsakanin wasu yahudawan da mai da'awar musulunci sai su da suka ce mu je gun muhammadu annabi shi munafikin ce a aje gun wane ka abu bin al'ashar shi kaga munafikai ce sai Allah ce kalli waɗanda ke da'awar sun yi imani da abin da aka sauka gare ka ya rasulullah da abin da aka saukar gabaninka amma yuriduna an yatahakamu ila tsaguti wa qad umiru an yakfuru bihi suna gogoriyo na su kai ƙara gun ɗagutu shaitan je mun fassara ɗagutu ko wanda mutum ya kauce hanya ta hanyar riko da shi wanda ake mai ɗa'a ko ake bauta mai ko ake bai shi sai Allah ce kalle su suna ƙoƙarin kai ƙaragun gun ɗagutu alhali umiru an yakfuru bihi an umarce su su kafirce da ɗagutun nan rishdan shedan kuma so yake an billahum dalalun ba'ida so yake ya batar da su bata manesanciya gabarin turba ne kakkiya bata manesanciya gabarin turba ko gwadabe ne kakki ma'ana kai kara zuwa ga afawahi a asali baya halatta ta haka da za ka suna ganin su su kai kara kotu ba ta mata so ba sai inda ya zama larura in ya zama dole sai yanzu zara idan aka waye gari kafirai suna rigima da musulmi a kan rashin gaskiya a to sai ku ko haƙƙinka ne kwata-kwata ba zai fita ba sai ta ka an gane akwai bukatar hatta tsarinmu na shari'a ya gyaru ya zama daidaita Allah ka daidaita saboda haka ya ani suna burin su kai kara zuwa ga tsawaghi alhali an umarci su su kafirce da shi shedan kuma na son ya batar da su bata wadda take manifanciya game da hanya wai za yi lalamu in aka ce da su ta'alu ila ma anzala yalla ku taho zuwa ga abinda Allah ta'ala ya saukar da shi wa ila rasul ku zo mu je zuwa ga manzon Allah dan ya zama alkali ra'aital munafiqin zaka ga munafikai a lokacin ya suduna suna zuzzuƙewa suna zuƙewa an ka gabarin kiyaman don Allah sududan zuƙewa da kaucewa suna ƙin zuwa su yi gaba da gaba da hukuncin Allah sun gwammace su zaga hukuncin ainihin mutum to wannan na da misalai da yawa ka ɗauki misali misali kawai don bamu bankunan da suka ce suna aiwatar da tsarin banki irin na musulunci ko yake nawa ne muka taimaka mai ire nan bankuna domin su aiwatar da tsarin musulunci ko yanzu mu ne muka ce za mu yi shari'a tun 1999 shekara 22 da suka wuce aka kaddamar da ita a zamfara kano ta ɗauka sokoto ta ɗauka jihohi nawa ne suna yi tunawa sun ke goma sha nawa duk aka ce za a yi shari'a ina shari'a take yanzu an tashi an yi murna an haɗu ko ita shari'ar farko ɗin ai ba ta asalin ake ba tunda shari'ar da za ka ce sai ka jira tsarin mulki in ya ce e na yadda a yi ta kuma ai kafin da matsala to amma da hana ne gyara mannau wai abin ba a samu duka ba bai ku kamata a rasa duka ba ma la ku kulluhu ko julluhu la yutraku suka ce kulluhu shi ne kawai to a wannan lokacin ya kamanta abubuwa don mun sani a lokacin azamfara. sai da aka canza gidan sinima ya koma cibiyar haddace ƙor'ani saboda a lokacin ila akwai himma ɗin a kano a lokacin gidajen giya an taka musu burki kuma yi ƙurƙushin haka ne har yanzu hizba ke ɗan abin da suke yi su lura ɗan abin da suke yi. tare da munafinci munafikin da makircin makirir to kaga dokokin ke. to amma sai a wayi gani a zo a saba ma shari'a kuma ka wani ya ce a'a a je zuwa ga ɗagutu kamar abin da na sha faɗa kwanan nan matsalar jefa ƙur'ani da aka yi a zamfara la ilaha illallah muhammadu rasulullah alƙalin yake gaya mana ya ce malam na yanke hukunci kan waɗanda suke abu ya gaya mana a can sunan mai laifin da gaya masa shari'an na nan sanar za ta hannu duk mai littafi ya ba mu kofi kasance wata shugaban kwamitin da aka je don wannan binciken amma abin da zai baka mamaki lauya ne musulmi ya zo tsaya ma shi wannan da aka tuhuma da biyar babba a kwalit ita zan baka kare suka ce ko kuma ya mutu shi lauya ɗin ba shi kenan suka ce malam ai ba ƙur'ani ɗaya ba ne ƙur'anai talatin ne Allah kuwa kuma zamfarawan Allah zamfarawan manzan Allah ai sun yi Allah wadai da abin ai sun ƙi sun yi kuka kan abin da ya faru amma abin da zai baka mamaki wasu shekanu ne wai lauya na human rights da yawa lauyoyi kuna lauye makanku hanyar zuwa lahira wallahi billah saboda kudin da za a ba ku in wannan ne manan karatun laucin Allah wadai da irin wannan karatun ba ai akwai na kirki cikin ku da yawa waɗanda ba tare da wannan hanya wannan na ba ku ne kaɗan ƙarƙashin wannan aya suna ƙoƙarin zuwa ga ɗagutu a ce ga abin da Allah ke ce a su suka yi kutukutun ana yanke hukunci a kan safiya bisa laifin jina tun kwana amma ka jan gebe wani bawan allah shi ma a gusa da ya fata an yanke mai hannu waɗannan miyagun lauyoyin sun zo sun ta zariya gaban shi a zamfarar yan uwa suka gyara suka ce wala malam kiye ya ce hannun ba nauna ba suka ce na hukunci ma na allah na ba iya to aje a yi ta waɗannan lauyoyin shaidanu almajiran yahudu masu kiran kansu human lawyers masu ƙayya ka ce ba ka bakwai za kare ya ce na ki jange ba hannunsa a yankin ki me ya rasa to bana cikin zamanin jarrabawa amma lokacin da wani mutum wai shi muhammad bello a ainihin mina abi da kai ya auri mata 80 nawa nawa kuma kusan labarin ba ɗan shekara 80 da ƙari mata 80 ya za ka yi da su 88 ne matan ko amma waɗannan lauyin ba su fito sun ce e an ci mutuncin mata ba an taka musu haƙƙinsu ba ya suka yi tsik har kariya ake ba shi har ya shiga cikin ainihin guinness book of records wani irin jarumi ne mata tamanin da uku tsofe-tsofe me zai yi da su ya jama'a da shiga haƙinsu ba amma lokacin da wani gauna ya auri wata yarinya yar ainihin ijin ta shekara sha nawa suka dinga zuzutuwa munafukan Allah bal munafukan shekan da wana fito muku na abuwa domin kusancewa addini kullum baya rasa magabta kuma cikin masu da'awar cewa su yayan shi ne ana samu su amma ga hanyar Allah ne. ya zo ya nuna ƙur'ani ai babu inda Allah ya haramta mun ce aure mata da yawa haka kuma kafiran duniya suka jinjina mai amma sun ce auren mace sama da ɗaya laifi ne a rashin adalci ne cin zali ne kaji munafukan ko? suna nan munafukan cikin mata masu kiran kansu feminist masu magana a tabbatar da ainihin dokar sai dawo da kuma da na gama kwanakin baya wai ranar mata ta duna duk ranar takwas ga watan ainihin march inda ake cross hannu haka wai suna da lauyoyi masu kare su su daɗin ɗin doka allah ba ta canza duk inda ka je ka dawo littafin allah na nan karantarwa tana nan bayanan annabin tsira na nan malaman da ke bayani kuma suna nan Allah ya tsara musu lafiya da kuma dadi kuma mumine masu fahimta duk suna nan Allah ya tsara mana fahimta fatan mu Allah ya tsara imanin mu gabarin fadawa rani mu kammala ayar ko mu kara maimaita ko in aka ce da su ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul in aka ce da su ku zo zuwa ga abinda Allah ya saukar haka zuwa ga abin da Allah ya saukar wa manzan Allah ra'aital munafiqin za ga munafiki a lokacin yasudduna kamar da na fassara suna ne suna zuƙewa ko kace suna botsarewa suna shan kwana an ka gabarin zuwa gare ta ya manzon Allah sududan a tsare a tambade a karkace a mokaɗe haka suke yi nan za mu tsaya lokaci ya riga zo Allah ka sa mu كيمنا موافقة نسأل الله رب العالمين الكريم الرحمن الرحيم أن يهبنا التوفيق والإخلاص ya mana arzikin karanta qur'ani da fahimta shi daidai Allah ka sa azumin mu karbabe ne ya rabbal alamin Allah ka sa mu sharuwa lafiya da ba mu kasancewa cikin alkhairi azuta mu da shugabanni na gari waɗanda ka ba su shugabancin Allah ka rufe jagoranci ka haɓaka kasuwancin yan kasuwan masu sai Allah ka yalwata arzikin su siyasar mu Allah gyara mana ita Allah tsare mana ƙasa mu daga kowace irin fitina Allah tsare musulmi barin faɗawa tarkon munafiki da yahudawa da سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله